alfani wata babin bayanin kurkura baki idan mutum ya sha madara ko ya sha a tawiki nau'i na garin da aka yi kamu da sha wanda ake jikawa don a yi amfani da shi bayan ya bushe a na a shehu al'imamu حدثنا الإمام الحسين بن مسعود أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وابو حامد احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن حسن الهير اخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن ماكل قال ميداني حدثنا ابو عبد الله محمد بن يحيى حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعي أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا للي من الله صلى الله عليه وسلم يا شاء مدرا wato an kawo mai madara ya sha bayan ya yi alwala sai ya sha madara fada ahu ma'in yake a kawo mai ruwa mata madmada ya kurkura baki wakala ya ce inna da hudasan lalle yana da dasan yana da matsi wato madara tana da matsi to duk wani abu wanda aka matsi idan mutum ya ci wannan abin ana so ya yi wani da da'a lokaci ne ya samu ya ya sha wani ana so ya samu saboda matsi zai daɗe cikin abin nan zai daɗe cikin bakin mutum ya ke dangane ne saboda aka sa ruwa a kawkar baki ba a samun suwa a sha mai amurka a nan an zama fara hadisa mutu baban alaƙa hadu wani hadisi bukari da mutum sun yi su baki da mulki a garaje wani muhammadu an ajiye a kuma bukari ya fitar da shi daga abuwa ake wa garaje wani matsala ya rufe da shi nan turkin daga ruwaye daban-daban an zuhuri daga wannan zuhuri wa ubaidullah ubaidullah bin Abdullahi ibn utba ibn Mas'udin al-huzali al-a'ma kunyatu kunyatu abu abdullahi wato kunyatu abu Abdullahi? mata qabla ali ibn hussein ya hukunta min mutuwa ali ibn husayn ومات علي علي بن حسين شكما يا مدي سنة سنتين وتسعين هجرة لشكرة تسعين دبي أخبرنا أبو الحسن عاشر أخبرنا زاهر بن عام أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن عائشة أن سويد بن النعمان أخبره مولى بن يارك ياتي سويد بن النعمان يا أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر cewa shi abin da suwaidu ya ce sun fita tare da annabi ranar yakin sharbara hatta idan kanu bisa ba sai da sun wani wuri da ake ce masa ba wahiya mana da na haibara ita sabari tana cikin wuraren da aka kusa da haibara nazala sai maza allah ya sauko fasalla a la'asara ya yi sallar la'asar sun da abila a zuwaji sannan bayan ya yi sallar la'asar sai ya ce a kawo guzuri kowa ya kawo guzuri ne a gani falami uta illa bista ba zo mai da komi ba sai gari wato garin kamu ƙullubu ta shi Ba a mara ba fasuriya na ya ba da umarni zuwa mai ruwa don ya jika Ba a kala nabi allahi sallallahu alaihi wa sallam wa a sannan sai a nazar allah ya ba ya ci mu ma muka duba muka ci kun ga an dawa shi da abin an dawa shi da ah, wuta amma da annabi ya ce sun makama ila magaribi da annabi ya tashi zuwa sallar magariba bayan ya tashi zuwa sallar magariba wa malama da ya kurkura baki ne wa malamar na mu ma muka kurkura baki ne wato maza Allah ya kurkura baki ne mu ma muka kurkura baki ne kuma salla sannan maza Allah ya salla wa lam ya tawadda bai sake alwala ba wannan ya nuna kenan idan an ci abinci wanda an kadawa hukuncin cewa a sake alwala na da to an share shi an soke wannan hukunci saboda haka shi yasa annabi ya ce wannan garin shi, aka jika shi da ruwa annabi ya ci kuma bai sake alwala ba kada hadisin sahiha wani hadisi ne sahiha aka rage muhammad buhari ya fitar da shi ana abdullahi bin yusuf amma a ƙaunuhu da ya ce suriya a ibulla fiye an ka sanya shi cikin ruwa wato an ka sa mai ruwa don ya yi sanyi yi ƙalu ana ce sarrai ta sauwika ma'anata a yi ballon ballanta na jika shi da ruwa a wasara ya an ce tsara ana ne a turabun nabi wato ƙasa mai sanyi allafi ta ta turabun zahiri wadda take ƙarƙashin turɗa wadda a zahira wato wadda a can kasa kwarai haka ala radiyallahu anhu alman madatu da ma'i mutabun wato kurkure baki da ruwa mutabi an kulle ma da husuma ga duk abin da aka matsi duk wani abin da aka matsi mutabi ne idan an ka ci abinci a kurkure baki wato kun dauki wannan aiki na annabi matsayin mutabi haka ba su ɗaukai da ƙarfi ƙwarai ba sun ɗaukai mutawaddi saboda haka kowa ya ce abin da abda da suma wato matsi ke da kurkura su sana a yi sallah har yi buƙatar da fannin wa baƙi ya ko kuma duk wanda ya ci wani abin da saura ne yana iya rage a cikin baki ta tuna ilaba da ne yi salatu wanda tana iya kucewa wato ya haɗe ta ta isa ga ciki ne bisa cikin sallah to mutahabi na ya kurkura baki ta ne so musalla duk wanda ya ci abincin da aka manci ko wanda ka iya nakewa cikin baki to mutahabi ne ya kurkura baki na ya kamin so Allah ya gafarta mana ya kara mana imani kuma Allah ya kara mana tsoro ne da ibada to da akhlaqi babu man shakka da hadati bana ala laifin babin bayani wanda ya yi shakka ga hadasi to ya yi gini ga abin da ya tabbata wato ya yi alwala ya tabbatar da ya yi alwala kai ya shigo cikin sallah sai ya tsoro tunanin ko ya yi boli ko ya yi iska yana ta wannan tunanin? to ba na ala ya yi ya ga abin da an ka tabbata ita an sallah ba a shiga ta sai an tabbatar da tsarki to idan aka tabbatar da tsarki to shakka ba ta sa a yi ta sai kuma an tabbatar da haka saboda haka bana ala ya gina ga abin da ya tabbata ya tabbatar da ya yi goli ya yi tsarki ya yi alwala to yana shakka ko ya kace tuka ko ya yi goli bayan alwala shakka ya kai ko kuma cikin sallah أخبرنا الشيخ الإمام حدثنا الإمام الحسين بن مسعود أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس الأسن حول السند وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيئي حدثنا أبو العباس الأسن أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سبيان حدثنا على الأزهري أخبرني عباد بن تيمية أن أمي عبد الله بن زيد قال عبد الله بن زيد ياتي شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن kawo النبي أروان ƙarar wani إليه ya kayyar ilai shi a salatu wanda sai ya ji a wani abu na haito ya haito mai ya ji a wani abu wanda dai cikin abubuwan da kawarwar wani ko ta gaba ko ta baya ya ji a wani abu ya haito mai me a hukunci ne sai ya fara sallah ya kaje wani mai a hukunci ne kala sai manzo Allah ya ce layan fate ne kai ya sallama ai layan sayi kada ya sallama ya karkata ya fita sallah hatta ya sama a sautan sai ya ji sautinta hau ya ji da ko ya ji iskarta wato matuta tana da abubuwa guda biyu da taka aiki da to waɗanda to an manya na farko in za ta yi towa sai ke kuka ka ji kukanta kai wanda a kusa gare ka kuma ya biya na biyu sai ta yi to sannu amma ta yi wari to ɗaya daga biyu ɗin ba duk wanda an ka jiya kai idan ka yi alwala duk wanda ka ji a cikin waɗanda alwalarka ta kai duk wanda ka ji a cikin waɗanda alwalarka ta kai kai mai alwala idan ka ji warinta to ta kai don ba ta wari sai ta haifo cikin cikin kowa akwai tuka amma in ba ta haifo ba sai ka ga mutane zaune ba su jin warinta to da ka ji warinta da hitowa na kai to sai a sake alwala haka ne idan aka ji kukanta in akwai wata hanya wadda an ka gane ta haito ba a ji wari ba ba a ji kukanta ba to inda an tabbatar da ta haito a yi aiki da wannan hanyar ita ma alwala ta kari tabbata ake so to ake mutum ya samu tabbas tun da ka samu tabbas ta haita ko to ta yi kuka ba ko ba ta yi wari ba to alwala ta kari هذا حديث ما يقولون وانا أبنى haza hadisun mutafakon halatta haɗi wani hadisi bukari da musulun sun yi tufaki ga inganci a karajahu muhammadu bukari ya fitar da shiya an alibin abdullah daga alibin abdullah wa karajahu musulun kuma sayi musulun ya fitar da shiya an amurya an naƙidi wa gairi da wani kullum da da dukkan rawaito wannan hadisi daga amallan su bayan wa qawluhu cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ya sama a sautan aw ya ji da riha wato idan mutum yayi alwala ya shiga sallah bisa ga tabbas to kada ya sai fito daga sallar nan sai ya samu tabbas sannan ya fito shi na hatta ya sama a sautan sai ya ji sautin ta. to in ka ji sautin ta kana da tabbas ta haito au ya ji da ha ko in ya ji warinta idan ya ji warinta yana da tabbas ta haito ma'ana ma'ana sai idan mutum ya shiga da alwala bisa ga tabbas to kada ya hito daga sallan nan hatta ya tsina har sai in ya tabbatar da alhadata don yana shakka hadafi ya haito to kai ya kare sallah sai ya tabbatar da ita haɗa shi aka ne hatta ya ce ya kana al'adar sai ya tabbatar da ita haɗa kai la'anna sama a sauti a wujuhar rihi sharkun ba wai sharaɗi na kawai a ce abu zikan da su ɗaya na aka umarni da su ya zama dole sai ya ji kukanta ko ya ji warinta mm, ba su da a sharaɗi fa'inahu mata kada ya kunu a kanmu yana yi wa mutum ya zan kurma na. kun ga babu da za a iya ji sautin tusa a in ta ce in kurma ne Allah ya kama ostauta wanda kurma bai jin sauki. wa ya kunu a hasham la ya ji riya yana yi wa mutum ya zama cikin mutanen da aka ce ma a hasham shi a hasham bai jin wari bai jin kamshi ko turare in ka ga ya ji kamshin turare irin turaren nan na mai sa ciwon ciki mai sa ciwon kai kun sa ko wani katon turare da boka yi ka umarni da shi wanda in mutum ya tashi in ka yi sallah kusa gare in dai baka saba da shi ba ko da aka gama baka da lahiya bokaye suna umarni da shi don karfafa sihirinsu in yana so ya ce maka wannan ciwo iri kaza gare ka sai ya sha koyon wannan turare da zuwan kai ya kama kashi sai kan kai kama ciwo ce ko can na haɗa ko can na ce ma ciwo kaza gare ka nan ko shi ya laƙa maka shi ga irin wannan abin da turare akwai wanda a mu ne ba ya jin kamshi sai irin wannan la ya ji da riya bai jin kamshi wayan ta kido tsohuruhu idan ta yi kana haddasa ko mutum bai ji wari ba kuma bai ji kukanta ba idan dai ya tabbatar da ta haifi su alwala ta ta baci in dai ya tabbatar da ita tusa da jiki ne alwala ta baci ko bai ji kukanta ba ko bai ji ta ba abinda dai aka so tabbata aka so mutum ya samu tabbata قال علي قال رضي الله عنه a mai littafi yake bila hadisi dalilin cikin hadisin nan akwai dalili mai ƙarfi ala riha rihar farija min ahadis dalilai ne cewa iska mai fitowa ta ɗaya daga hanyoyi guda biyu ji wudu a yawon da ta idan abin na iskan tusa ya fito ta zakarin namiji ko ta dubawa ce ko ta farjin mace ko ta dubararta idan wannan iska ya fito haka to alwala ta kai wannan abin da hadisin nan sahihi ya tabbata ke wanda abin nan bukari da musulun suka yi ta baki da ruwa ya idan abin nan iska ya haito ta hanya ta gaba ko ta baya to alwala ta kai saboda haka duk wanda ya tusa ya san cewa alwala ta kai tusa ko ga farji ne na koyayi ta ya san cewa alwala ta yi takai shi ne abin da wannan hadisi ya tabbatar wato hita wani abu ga hanyoyi guda biyu jibin rodo a yawon jarta a sake alwala ƙala a sabon ra'ayi malamai a sabon ra'ayi sun ce farujin rihi mina ƙubul wato malamai a sabon ra'ayi sun ce a haita tusa kan ta harji layi jibin rodo a bai wajen ta alwala wannan shi an ra'ayin malamai ma'abuta ra'ayi a sabon ra'ayi ke su da ra'ayinsa kawai suka amfani ba da nasi ba Allah ya mana kariya ya kare wayarwa ana bi huraira kuma ana rawaitowa daga abu huraira radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذا الله يأتي لا ودوء إلا babu alwala sai an ji sauti illa min sauti saboda haka do wani iska da ya hito bai yi kuka ba idan bai yi wari ba kenan babu sake alwala ba sai an sake alwala ba takaddama takariju fitar da wannan hadisi ya gabata wato wannan hadisi ruwaya ta gabata abin na wabin hadisa dalilin cikin hadinsa nan kuma akwai dalili ala anna laifi na ya zuru da shakki cewa abin da ka tabbata kada shakka ta musan maka da shi wato to ake yi don abin da ka riga ka tabbata to kada ka busar da tabbas ɗinka da shakka ko menene ka yi ko mutum na kasan mutumin ƙwarai nan to don kana shakka ya canza kakka yi unwani da ita ka da yaƙininka sai ka tabbatar da ya canza ba irin da yake ba duk abin da ka tabbata da tabbas kana aiki da tabbas to kakka butar da tabbas ɗinka da shakka abin da ba ka da tabbas saboda haka don mutumin da kuka amince ma kuna tare da shi kuma amince ne to wata shakka kan tara ba ku da shi amma rarraka ta gane ba na kwarai na baka da shi amma yanzu da baka gane ba shakka kake yi to sakar da shi kada amanan nan da kake da gare ka Allah ba zai walakanta ka ba insha Allah yace abin na na wa bil hadith dalilun ala anna anna al-yaqin la yajudu bi shakki fi shay'in lalle yaqini bai gushewa saboda shakka ga wani abu min amri shar'i cikin al'amarin shari'a duk abin da shari'a ta yi umarni da shi ba zai gushe ba saboda shakka walau ta yi kana filhadisi wa shakka fil hadathi wa shakka fil tahara lam yajid lahu a yusalli hatta yatawadda da a ce mutum yana ya tabbatar da ya yi hadasi amma yana shakka ya yi alwala ko bai yi alwala to wannan bai halitta shi sannan sai ya yi alwala amma idan ka tabbatar da kayi alwala kana da tsarki to kana shakka ko kayi hadisi daga baya to wannan ci gaba da sallah ci gaba da sallah idan ka tabbatar da kayi alwala ka cika shirkan alwala ka kama sallah kayi raka a ɗaya sai ka ɗora tunani shin ko kayi tusa ɗazu ko ba kai alwala ba ɗazu bayan ka tabbatar da kayi ta to ci gaba wannan tabbas ta shakka ba ta gusar da ita amma inda shakka take gusarwa a mutumin da ya yi abin nan ya tabbatar da yana da tsarki wato mutumin da ya tabbatar da ya yi hadisa amma yana shakka shi ko ya yi tsarki ko bai yi tsarki ba amma ya tabbatar da ya yi hadisa to ya samu da ya hadisa gusar da shi na yaka shakka ko ya gusar da shi ko bai gusar da shi ba to wannan bai halitta shi sallah har sai ya wanke sai ya wanke shi tunda ya tabbatar da hadasi tsarki na ya kashe ka amma wanda ya tabbatar da tsarki hadasi na ya kashe ka an kasance to shi ya ci gaba da sallah Allah ya kara mana gudunmawa da taimako ne walau shakka bi nikahi a lam tahilla lahu da mutum yana shakka wata mata ta ya sani yana shakka matan mun shi wai ya aure ta ko bai aure ta ba to lam ta hilla da ba ta halitta ba kai ya sadu da ita tun da shakka ya kai ya aure ta ko bai aure ta ba walau ta ya kananne ka amma da a ce mutum ya tabbatar da ya aure matar da amma wa shakka fi talaki yana shakka shi ya zake ta ko bai zake ta ba ta na halin da kayi to shari'a ta bashi bisa ga aure ne yana nan da matar yana nan mata, mutum ya tabbatar da ya auri mace amma yana shakka shi ya take ta ko take ta ba kusan akwai irin mata nan na wajajen zubu wayanda ka shigowa na haka in sun shigo saboda kyawun su sai mutane su ta auren bayan an aure ta kawai wata rana sai ka dawo da wajen aiki ko da kasuwa ka to gida ne ka yake an kulle gambo ka aza ko hita na ta yi can waje ashe ta yi gida ta tafiya can an daɗe kwarai an yi shekaru da yawa sai ka gane ta ka tabbatar da ka aure ta zan da wani da wani su ma ka aika wajen aurenta to amma kana shakka shi matar da kake ta kai ko ta yi ta yi baka sani ba kana shakka to ya halitta abin na na alan da kayi to mutum na nan bisa ga aure ne tun da shakka ya kai yana nan bisa ga aure ne in tana da ja ta kai kotu a kawo shaidobi wanda suka tabbatar da kasaki in babu tu kana nan ga aurenta. don ka tabbatar da kayi abinda ya biyo ba shi a shakka wa kala malikun imamu maliki ya ce in shakka bil hadasi idan mutum ya yi shakka ga hadasi to ya jin lahu an yi yabtaji a salata hatta ya wata, zai halitta ya faru sallah har sai ya yi alwa idan mutum bai yi sallah ya zo zai yi sallah bai shiga sallah ba sai ya tsura tunani game da alwallati wato yana ta tunani ga hadafi ya yi alwalla bai shiga sallah ba wancan da ya shiga sallah bayan ya alwala mun kace to kashe hito sai ya tabbatar da ya ta hadafi kamar da kuma ji annabi ya wani to wanga bai shiga ba ya tabbatar da ya yi alwalla amma bai shiga sallah sai ga wata wasi ya shigo mai game da abin da hadasi yana ganin wasu kila ya yi iska wasu kila ya yi goni wasu kila ya yi wani abu mai kama da shiya yana dai irin wannan shakkar to shi irin wannan mutune an ce ba ya halitta ya fara sallah a sai ta wadda a tun da zai bai fara ba to sai ya fara ya zai sake alwallah tun da zai bai fara ba to sai ya fara fa ita da shakku bi amma idan ya shiga sallah ya yi raka a ɗaya sai ya tsoro wasu wati ko na yi alwala na dai tabbatar da na alwala to ko na yi hadasi ko bai hadasi ba yana ta abin da shakka bayan ya fara sallah to fala ya faru kai ya hito da cikin sallah wato ya ci gaba da sallah Hata ya zama a sautin sai ya ji kukan tusan aure gida ji rihan ko ya ji warinta idan eh, ya ji warinta ko ya ji abin nan kukanta shi ke amma dai idan ba wannan ba to idan abin nan mutum ya shiga sallah har ya kabarta abin nan cikin tsarki to bai hitowa sai ya tabbata sai da tabbas ya kaitowa wanda ya shiga da tabbas to sai da tabbas ya kaitowa mutum bai shiga da hakika ya tabbata kuma ina shakka ya sai a kana shakka kai ya shi daga aikin kakka yadda yana shakka ya shi daga aikin ci gaba da tallaka ta yi ba su da matsala kowace tallaka ta yi wasu ila suleiman bin tsari an tambi suleiman bin tsari an ribalar ya ji da game da sanyi da mutum ya jiya mutum ya ji sanyi cikin wando ke. yana da tan ko dina ya kuce ne ko ba shi na alagawa ta malam ya hukunci mai tambaya ce a aka malam suleiman wato mutum na a cikin sallah sai ya ji sanyi cikin wando ne da tsawawu ne ya san bai taɓa ba to ina sanyin gani malami ya hukunci ne faƙara sai malam ya ce inda ta ta sauƙi ka bilmai ka yayyafa ruwa ƙarƙashin tuwahin nan naka abin na walha anu ka shiga daga ta hita batun ne wato abin da za ka yi san yi na jiya cikin wandonka ba ka sani ba kai dai ba ka san kayi ba amma ga shi kana jin sanyi ya ce to bayan kayi alwallah kuma abin ya faru ya ce to abin da za ka yi ka ci gaba da sallarka kuma ka hita batun batun sanyin na watsa mai ruwa kawai watsa mai ruwa dai ka ci gaba da sallarka kun gani cikin wannan akwai rangwami da girma game da sha'ani a musulunci don wani wata wasi gare shi kwarai sanyin ma ba wani sanyi na ba da wata ba shi yake wadda ba ta malikiya ba sabai ku samu wannan wahala don kun ga mazaba da ba ta malikiya sama da kare mutum bai kara alwala za ka yi ka ji sanyi sai ka tura hannun ka ka taba ka ji shi bolin na goma shi ga wannan mazaba in eh, to mazaban mu in ka taba alwala ɓaci ta kai kamar da kun kusa amma dai zarafi mu na shekarun da kun yi mun zarafi guda biyu idan ka ɗauki waɗanda sun kashe alwala ba ta ɓaci na an taɓa mutum ya taɓa zakari ne to kana iya amfani da wannan damar ka daga abin nan wandonka ka tura hannunka ka taba inda kaka ji sanyin nan nina na ya faru domin akwai sha'anin gobe akwai shawar jini da sha'anin gobe wani lokaci kai mutum shi boli ya malalo mai amma bai ko sanyi ba shi ya safa ganin wani gashi ya girma amma yana boli da kwanci ya kwanta wata ga ta ta girma amma tana goli da kwanci in ta kwanta da iska ne sha'anin jinnu ko kana tsaya yana iya wa ba ka sani sha'anin iska ne to don haka aka ce ka tabbata ta hannunka ka jiya in ka sa hannunka ka ji babu wani abu ga abin arzikinka wannan sanyi na a can to babu wadda za a yi boli ya hito ga mutumin da Allah ya lau kuma bai hito daga zakari ne ba amma a ce bolin da ya hito saboda haka da ka taba ka diba ka ga babu alama abin nan babu alama boli da kusurwar zakarin naka to sai ka yi ma Allah godiya shedan na ya haku kuma ka san mai ka gane abin da shirya maka ka gane to tunda ko ka gane alwalaka na nan lahiyar da take babu abin da ya kame ta Allah ya ƙara mana imani da tsoro ne faƙala abin na faƙala sa'idu bin musayyib to wata ala rajulun sa'idu bin musayyib wani mutum ya tambayi sa'idu bin musayyib wata ala rajulun sa'idu bin musayyib wani mutum ya tambayi sa'idu bin musayyib faƙala a jirgin balala wa ana wasanni ala ta malar. ne fa ina samun sanyi ga jikina kuma gani ina sallah sai in ji sanyi gani ina sallah faƙala sa'idu sa'idu ya ce shinko da ka shiga da alwallaka ka shiga yake ya ce to ci gaba walau tala ala faƙi man sarrafi ni inda ni ne na ji sanyin ko da ruwan boli sun malalomin ga abin nan ga cinyata man sarrafta ban sallah masallata hata a kalli ya salati sai na gama sallah saboda haka ku kyale shi da wata wace ko da kaji? bolin na ya tsawo maka bayan ka tabbatar da sarki ka shiga sallah sai boli ya mutu. ibn musayyib ya ce ko ya zubo ga cin ya kyale shi ci gaba da sallah wato sharri shi dan yawa ba wani mutum na aka yi dama zamanin annabi sai shi ɗan ɗaya ta in ya kaba ta sallah sai ya to ɗaya ga zuba rafin shi ta busawa shi ta busawa sai ya ji a wani abu ya haifo mai sai ya taya alwala ko da ya kada wa an gama jami'a dama jami'a ce ta abu kuma ya samu sharrin shi ɗan yawa gare allah ka tsare mu daga sharrin shi wani wuri ya yi da kai ne wani wuri ya sa a yi ma sharri ba to shi na sai annabi ya ce mai wato idan ka shiga alwala bisa ga tsarki bisa ga tabbas kana da tsarki to kada ka hito daga cikin idan ka shiga sallah kana da alwala ka tabbatar da tsarki to kaka yadda ka hito daga sallah na sai ka tabbatar da ita na jasa kuma ga jikin ya ce sharar shekaru kuma haka nan shekaru yake yana ta wahal da mu wani wuri ya taho da kai ne ya kada ka cikin matsala wani wuri ya aiko yara ne ka kada ka cikin matsala haka dai to dai wanda Allah ya tsari shirin shi ɗan yawa gari Allah ya taimake ma Allah ya yi mana kariya daga shirin shedan wato idan kana tare da ɗan uwanka shedan duwa da ya kai ya kawo rikici tsakaninku ba ga alwala ɗaya ba ya sani kana tare da abokinka yana iya dauke mai kudi wa ya ce kai na? saboda sharrin shida ya dauke mai kudi zai a ce kai na. wannan zama ya raba shi don waka ya zama da mutum da kace mai barawo zama bai to shi ɗin ya raba wannan zama haka sharrin shi ɗin in yayi ka yi sata ka ƙi sata sai ya ta ila babuwan ka ɗaga sai shi sata in ya kai waye an ka ta a kai na kuma kai an ka ba kayan ga ajiya duk masu gadi da kuka je ana cewa da to an ka hada kai an kai tata wasu duk ba hada kai da su da komi ba shedan na kawai ya hada kai da wasu ya to ya yi yanzu abinda wani ya ba labari kwanaki wani ya aure yarinya kuma yana son ta sai ya aje kuɗi dubu ɗari sai shedan ya ɗauke ya fi ce ita ta ta ce ba ita ba ce aka yi aka yi ya ce in dai ba ta ba ya dubu ɗari ba sakin ta zai yi kowa yanka ba su da dubu ɗari sun ga ce to ka kake ta ba za mu baka dubu ɗari wadon ba mu an ka tawo kwasa kaya ya ba ta takarda ana cikin kwasa kaya ko da an ka a wasu kaya wani wuri wani rami da aure nan ga dubu ɗari duk kwan mai da ta caccanye wani gehe su sharri shi kun ga ga kuɗi ne ya gani kuma ya hatara mata da yanzu ta ga in yake shi na son ta tana iya kyato sadakin ta dubu ɗari biyu da haka da watan dubu ɗari da wata to ƙarshe dai ita ba ta mace tana so ne ba ta ce mai laƙa mata fata ba za ta iya zama da su ba yanzu dai ya ga kuɗi ne ya san bata yi sata ba ko ya gani ya ga abi ne to ya ɗauka ya ce ya faɗa ma abokai ne ko yi mai sata nan da ya faɗa ma yarin ka sata to ya faɗa musu ko yi mai sata to kun ga sharri dan ke haka ne ya kace yawo in ya so a yi mugun abu ka ƙi sai ya turu mai ya ta wani wurin ka yi sai ya gudu sai a gane ka sai a ci kai shi yasa aka so kullum da sayi idan sayi ya ta waye kamin rana ta yi to mutum ya karanta ayatul kursi kawa daya qul a ahad kawa uku qul a'udhu birabbil falaki kawa uku qul a'udhu birabbin nasi kawa uku manzo Allah yake to Allah zai tsare shi daga sharrin shedan daga sharrin duk wani mai shiri har marece shi idan marece yanzu kuma ka sake karanta su to Allah zai tsare ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shirin duk wasu masu shiri daga na har gobe da tare kuma in dai za ka karanta to ga mai gadi mun ka samu kullum kuma babban mai gadi ya kare ka daga shiri na koyi da na bayyana har da shedan da baka gani bai iya kunna maka shiri ko ya kunna sai Allah ya kare saboda ka koyi ka karanta ire-iren waɗannan abubuwa da saye da marice don neman tsarin Allah ko da rashin lahiya na aka jin tsoro wani sabon ciwo in Allah ya zo in ka ciwon nan ba zai cutar da kai ba sha Allah Allah ya kara mana gudun ce da taimako ya رضي ha ga yi shirya an yi kuna minu a على طريق المبالغة wannan fatawa ta sa'idu bin musayi yace lauta ala fakhzi man karaftu hatta aqdiya salati yace to wannan magana wato ala sabili mubalaga magana ce ta mubalaga don ya isa matuƙa da iji shakka fi dab ishaki ga kore shakka an kalbi daga zuciya wa wata watawasi da tura wata wa qala abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak ya ce radiyallahu rahimahullah idza shakka fil hadathi in mutum ya shakka ga hadathi fa innahu la yajibu alayhi wudu ala wala ba ta wajaba gare shi in shakka ya kai ya tabbatar da ya alwala yana shakka ya yi hadathi ko bai yi ba daga baya to alwala ba ta wajaba ba hatta ya kina sai ya tabbata istiqanan tabbatarwa ya abin nan ya kadiru an yi halifa alai tabbatarwa wadda yana iya rantsuwa a kan wato sai ya samu hadafi ya hito hito wadda ya tabbata ko cewa an ka yi me yasa yana cewa ko cewa an kai me yasa ya ce tusa ya an kace ba a yadda ba yana cewa billahi la ilaha illa allah wa ya tusa dan ya san yayi to sai da irin wannan shakka aka yi towa ga abin da aka riga aka tabbata Allah ya kara mana gudunmawa ta yi kuma ya kara mana taimako ne wannan ƙarshen wannan babu ke idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddare mu da kai gobe wato abinda aka so in Allah ya nahe mu da kai gobe wato ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko idan mutum na da hali manzon Allah ya utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini saminaini bil musallaba saminaini kuma saminaini idan akwai hali idan Allah ya kai mana da gobe rago biyu za ka yanka biyu za ka yanka in akwai hali na yanka su biyu za ka yanka kuma ka yanka mani farare guda biyu ka yanka farare guda biyu kuma masu ƙahoni su biyu masu ƙahoni kowane da ƙahoni na yi sa'annan bayan kowane da ƙahoni na cikinsu masu ƙiba guda biyu kuma masu tsada guda biyu masu ƙiba masu tsada kusan magana guda ce don masu ƙiba zuwa da tsada kusan magana ɗaya ce in ana samuwa da aka so kakka ba kowa yanka ka yanke su da kanka kama wadda aka zo annabi da wannan raguna guda biyu farare guda biyu a masu ƙiba guda biyu masu kada guda biyu masu kawani guda biyu ya ce ya aisha hallumi almudiya aisha kawo mai yuka sai ta yi sauri ta kawo mai yuka ya ce ashe biya da hajjarin to a ɗamin ita ga duki goga ta ga duki don ta kai ta goga sun ma a kaza ha wa a kaza sannan ya anshi kuma ya anshi rago gora ya kasa kwanci sun da ba a wutan da ya yanke shi to in son samu so ake yi kowa shi yanke ragonai guda biyu gobe idan son samu kowa shi yanke ragonai guda biyu in kai haka na yayi akwai wani hadisi mai rauni wanda a babin falala malaman hadisi sai ya tafaki ana aiki da shi manzan Allah ya ce ya faɗi matu ya faɗi matu ki halatto layyaki ki yanke layyaki idan ke yanke duka digon jini guda na farko da ya bara ta ɗakata an gafarta muke duka zunubin da ke daga farko har yau duka an gafarta muke wani musulmi ya yi tambaya ya ce ya rasulallah shin wannan falala ga su faɗi fadimatu take keɓe su kaɗai sannan gare mu mu duka gaskiya ne haka abin yake annabi ya ce e falala ce keɓantacciya ga su ma, falala ce ga mammiya ga kowane musulmi saboda haka duk musulmin da ya yanke rago ne yana samun wannan falala ka yanke ragonka da kanka amma in kana iyawa in ba ka iyawa ya halitta a sa na'izi malamai sun ce da layya da hadaya hukuncin su guda to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya ya yi hadaya waɗanda da hukuncin su guda da layya sallallahu alaihi wasallam ya yanke rago guda biyu kuma shi ya yanke abin ne da kai da hadaya ya karakumi raƙumi guda ɗaya kuma shi ya yanke saba'in da kai ko kuma sittin da biyar ga wata ruwaya ali bin abi dalib ya yanke mai taurari, ya wace tashi yanke taura ashe ana wakilci sa'annan matasa ku yi kokari ku yi layya ku yi kokari ku yi laya layya sunna ce laya sunnar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce ta safai ne dukansu dukansu suna yin laya saboda haka ka yi ƙoƙari ka yi laya in dai kana da abin yin laya a cikin hadisi sahihi mawqufi ya ce man kana lahu sa'atun duk wanda ya zai yana da wadatar laya walam ya dahi kuma bai yi laya ba wala ya karban na musallana ya ce masallacin su kai ya ce masallacin mu mu'alin yana da abin layya. ya kama abin laye bai ba annabi ce ko kusa da masallacin mu kashi ko hanyar da wurin nan kashi bi da sahiyar sallah ya ce masallacin su kai ya ce namu wayawa gada kun ka gani wanda adda ya tilaye ba ta faɗa gari ba yana da abin laya da annabi ce wanda adda abin laya ai wannan wayoyi da kaga ina gani da ido na nan wurin masu tsada na magana dubu goma a kai ka wuce magana dubban kuɗi ake yi wani kina iya laye shi ma baba ne laye shi ma uwa ce laye wa mata ta laye duk da wayan nan da ka gani saboda haka wayan nan da ka gani duk wanda a su laye ba ta wa da gare shi yana da abin laya da abin da zai annabi ka nihi in kana da halin to kana da wanda bai da hali wannan da ba abu huraira radiyallahu anhu bai da halin layya yan lalaba yan lalaba babu abin da zai sai abin layya sai sun asin zakara ne ya kere shi ya ce jama'a musulmi ku shaida wannan layya abu huraira ke a tashi a gare kuma manzo Allah bai ce mai dambi ba abubakar bai ce mai dambi ba usman bai ce umar bai ce mai dambi ba usman bai ce mai dambi ba ali bin abi dalib radiyallahu anhu ma radiyallahu anhu wa anhu ma radiyallahu anhu bai ce mai dambi saboda haka za ka yi da abin da kake iya abdullahi dan umar fatuwa aika mahauta an ka mai nama ya ce jama'a musulmi ku shaida wannan laye abdullahi bin umar ke abinda an gare ka da shi za ka yi wanda ba ka da ba ka yi da shi saboda haka wanda duk abda halin ya yi layya ku laye suna kuma suna ta yi girma bisa ga gida mallaka gida sunna annabi bin sunna annabi ya yi mallaka gida muhimmanci ya yi mota hawa muhimmanci ya yi mashin ɗin hawa muhimmanci ya yi waya hannu muhimmanci ai ragon suna ma laye ta yi shi ƙalli tun da sunna ibada ce Allah ya ce subhanahu wata alama ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halitta mutum da aljani ba sai don su bauta ba halitta ka don ka mallaki gida ba wayanda sun ka yi ka annabawa wasu sun wuce manzannin Allah ma ba annaba manzannin Allah irin su annabi nisa sun wuce ko gida ba su ba bayan Allah ta salai sun wuce ba su da gida wasu sun wuce ba su da abin hawa ko na dole ko na yanzu ba su da shi wasu sun wuce ko ga yanzu gada muke wasu sun wuce ba su da waya ko ta dubu uku ba su da saboda haka mallaka waya ba dole ba ne amma halan na ya halitta wanda adda iko ya mallake ta ya halitta wanda adda iko ya mallaki gida ya halitta wanda adda iko ya mallaki abin hawa ko wani irin abin hawa halan na ba wanda ya haramta halal amma kada halatta hana abin da an kalice ka don shi kada halatta hana abin da an kalice ka don shi wa ma jin na wani insa illa li abu saboda haka matasa ku yi kokari kowa adda abin layya ya yi kokari shi layya da yawan ku matasa mutum na da abin da zai rima duk wanda a gidansu layya amma zai ce wai shi bai da mata wato shi mata ta kika bautawa kuma Allah na cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa duni. bai ce illa duha ba cewa ba halittu mutum da aljani ba sai don su bauta dan mi baka bauta mai kai mace kaka bauta wai baka wuri tun da baka abin nan mai ya tun da baka da mata sa'annan lai ya dan Allah aka yanka tunatar da kuna nake yi ga abubuwan mujallai ya da Allah aka yi kada ka ce ai dole in yi laye wanda adda waɗanga ɗaya ka ai dole shi laye ko ƙaga zai to ɗiyan nan da ka gani ba su isa a bauta muku ba Allah ce ya yi kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin ka ce inna salati lalle sallata wani nusuki duk wani dabba da zan yankewa da rayuwata da mutuwata abinda duk zan yi ciki, lillahi rabbil alamin ya kadai ta ya tsalkaka ga Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya saboda haka maganar don ɗiyanka ba ta taso ba kada ka yi layyadan ɗiyanka da Allah Allah yake a ilayya ba cewa an ka idan ka da Allah ɗayan ka ba su ce nama ba idan eh, abin ka da Allah ka kai ka aje musu nama kama yi kama wa da wani yawa ɗaya ne ya ce duk ku tawo kasuwa kowa ya sauyi ɓata ya ƙarama ku tawo ku zira abin gada sai rika yi wuta duk inda ya gasu ko ka inda ya kaso shi yanka in akwai abin da ya rage sai mu aji in babu wanda ya rage duk mutum ya shi ga shi nan bisa wuta ka ajiye ɗayan duk kai musu haka nan ba kai laifi ba amma dai kai don Allah tuko ta nama don Allah shi ya ba da shi ya halitta a ba su nama annabi ya ce kudu wadda hiru wata saddaku kudu ku ci naman layya wadda hiru kuɗi ba ku ajiye wata saddaku kuma ku yi sadaka shi ya ce haka saboda haka kowa ya ci nama ne ba a hana abu na gaba na kusa da ƙarshe kuma a cikin sha'anin layya kakku sai da fata amma kana da dama in ka yanke dabbobinka na layya fatun nan ka ce a gashe su a kai langabu da abinka halar ne ka ce abinka kana da wannan dama amma yan son samu ne ka yi sadaka sadaka ake kai yan son samu ne dabban laya fata ta sadaka a kai in son samu abinda ali bin abi talib ya ce manzan Allah ya umarce shi da nashi dabbobi kenan ya yayi sadaka wa ana atasaddaqa bi ha in yi sadaka da fatunta saboda haka yan son samu na fatan layya sadaka ake yi sai ka ɗauke ta ka kai ga kwamitin da ake baiwa sadaka na layya fatun layya sai ka kai mai ka ba su sadaka in san samu ne abin da aka soke amma idan a yi maka langabu da ita ya halitta idan kuma ka zama ustazu ya yi daidai ko za ustazu ko shanya ta ya kai ta bushe za ka ta bisa kirgi ke ko za a zai ka zama bisa kirgi ka to da ita gwaka mai kyau ka kama sallah ce ko da kaka kashi duk ko ina bai dibuwa da gashi in ba a sa zai ba ka fa haka in ba a sa ba wanda ya ɗan yara riga dai ai kuka da duma wanda ka sa mai karanta bai zama bisa kirgi ta to amma ustazai sun fi kirgin su su haya abin sun kai sallah ko da kaka gama don jikinka ko ina ta gwaka ta kwaso gashi idan ka shafa mai ga huskar ka duk sai ka yi ta zihina ba ta shiga ma igiya don ka shafa mai yana jawo gashi yana tsallon da iya ga kuma sun kuma zan shi ustazu haka na ya kasu ko to Allah ya gafata mu ustazai ya halitta kai kirgi da abin to wannan abin da ake so a yi ga laye kenan kuma a yawaita zikirin Allah kamin a ce masallaci a yawaita zikirin Allah zikirin da aka so na Allah a yawaita in son samu ne wato kabarori na aka amma ita yau a ranar arfa ita yau ranar arfa an dutu a ila ilaha illallah wa da wula shirika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد كل شيء قدير shi an kai so amma kowane zikiri kai yayi kuma yanzu na lokacin tsayuwa arfa yanzu na bayan da aka rana ta yi himma suna batun faduwa to lokacin tsayuwa arfa yake sosai sannan na aka so a yawaita wa'annan abubuwa saboda haka makka ake tsayuwa arfa makka ta ake tsayuwa arfa amma ayyuka arfa ko ina ana yi zikirori da aka yi arfa ko ina ana yi amma dai tsayuwa arfa yi makka to allah bai a kuma yi karfafa na wata hajji kalwala allah ka gwada musulmi makka ta dawo ga hannunsu kama wadda take inda an karfe allah ka dawo wa musulmi da makka ga hannunsu kama wadda ta saba da zama ga hannunsu allah ka anshe ta ga hannu waɗanda take ga hannunsu ka dawo da ita ga hannunsu kafa musulmi ga hannunsu su ci gaba da taruwa wancan kasaba a wajen ayyuka Allah ya gafarta mana ya kara mana imani da tsoro ya kara mana ibada sai da kalasi ya sa mu ƙarshe mai kyau ya sa aljanna makomon nan za mu kwana da wannan darasi kuma sai bayan sallah insha Allah Allah ya kaddare muna kai sallah kuma ya kaddare mu ga bayan ta Allah ya kaddare mu ga bayan sallah Allah ya kaddare mu ga bayan sallah